الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah Allah ya kamu yau wato laraba a sha daidai da watan rabi'ul awwal watan uku kenan na kalandar musulunci ta shekara ta 1437 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da 23 yau ga watan sha biyu na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana a shi'a al'imamiya masu bin limamai goma sha biyu din nan a insha tabaraka ta'ala yau za mu tashi a tambaya ta hamsin da biyu da take ce ma huwa shirku billahi ta'ala menene shirka ga Allah mecece shirka bi ma'ana haɗa Allah da wani wa ma mafhumul bara'ati min al-mushrikin kuma menene fahimta wato yin bara'a ga mushrikai amma fi i'tiqadi shi'a wato a aqida irin ta shi'a mu ahlus sunna misali mun san ma'anan shirka yani ashirku huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shirka ita ce ka sanya wa Allah da ya halice ka kishiya ka ɗauko wata sifa daga cikin sifofin Allah ka ba wa ɗan adam ka ɗauko waɗansu irin ayyukan da ba mai iya yin su ka danganta su ga ɗan adam ka ce akwai mai iya maka su ka ce akwai wanda zai iya saukar maka da ruwa ka yadda cewa bayan Allah ina fata an gane ko to wannan ita ce shirka amma hangan ahalus sunna sannan kuma barranta daga mushrikai shine ka kubuta babu kai babu mushirikai bi ma'ana sai a iyan da musulunci ya iyakance maka kai mu'amala da su haƙƙi na makwabtaka za ku yi da mushiriki a kasuwanci za ku yi da mushiriki a tafiya da hulɗa da haya da komai a inda musulunci ya tsaye da kai wajen hulɗa da sunan za ka tsaya amma ka so shi a zuciya ka jibinci al'amuranka bayan matsayin Allah ne matsayin manzon Allah ne sallallahu makiyin alƙur'anin ka ne matsayin mumunai ne da musulmai Allah maɗaukakin sarki akwai inda ya sanya mana iyaka a kowane al'amari akwai inda Allah ya sanya maka iyaka wa ya inda amrihi wa nahayihi haka mai ahalari ya ce musulmin kirki shine mai tsaya a inda Allah ya tsaye da shi ya hannu daga abin da Allah ya hannu shi wannan ita ce shirka mu a wajenmu ka je gun boka ka je gun kabari ka je gun wani ka ba shi dai sifa ta Allah bara'a daga mushrikai kamar inda annabi Ibrahim ya ce wa idh ibrahimu liqaumihi ya qaumi ko inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yanda annabi Ibrahim ya shelanta wa mutanensa da shi da mabiyansa yake ya ku mutane na mushrikai inna bura'a'u minkum mu mun barranta daga gare ku ba mu ba wa mata abuduna min dunillahi da dukkan abin da kuke bauta koma bayan Allah ba mu ba su kafarna bikum mun kafurce muku wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal baghadha kuma daga yau kiyayya da fushi da kyama ta bayyana a tsakanin mu da ku tunda kuna kyaman Allah kuna kyaman tsarin Allah wannan kiyayyar da gabar da bijire muku da kafurce muku inna abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu sai ranar da kuka yi imani da Allah shi kaɗai to irin wannan aƙidan ne Allah ya ce duk waɗansu su yi koyi da annabi Ibrahim da ita haka wannan aƙida to amma hangan ahlus suna dai shirka ita ce ka haɗa Allah da wani ina fata an gane ko bara'atu minal mushrikin kuma ka kaucewa mushrikai ba ka kai ba mushriki bane eh to kada a ganka tare da mushrikai in ba haka ba in kana hulɗa da kafurai kullum kuna tare da mushirkai to su kullum fa sabo Allah suke fusa ta Allah suke akwai ran da Allah zai saukar musu da azaba sai ta hada da ku ko ba haka ba kai ba dan fashi bane ko to ba ruwanka da yan fashi kai ba barawo bane to ka barranta daga barayi ba ruwanka da su shine domin mun ji baka fashi amma kullum kana tare da su don Allah ran da 'yan sanda suka zo suka kawo mamaya akwai abin da zai fidda kai kaga fushin su dole ya hada da kai to shi yasa Allah ma yake so ka rika nisanta mai kusa ta shi domin falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke yawan saba wa Allah madaukakin sarki su shafa kansu ruwa domin a kowane lokaci fitina ko wata musiba za ta iya saukan musu to in kana tare da su za ta iya shafan ka. wannan shine ma'anan shirka da barranta daga mushirkai a wajen ahlu suna da duk musulmi amma a wajen shi'a su kuma mecece shirka sannan kuma yaya barranta daga mushirkai suke su waye mushirkai ya suwa ake barranta da su jawab amsa madatu shirki the word kalman ita shirka gaba ɗayanta ɗungurungun ɗinta fil qur'anil karim wanda ta zo a qur'ani mai girma duk inda kai karo da wata kalma ta shirka in dai a alqur'ani ne fi jami'i mawaridiha ta duk yanda kalman ta jujjuya ko ta zo a noun ko ta zo a past tense ko ta zo a present tense ko ta zo a menene duka dai duk yanda kalman ta juya in dai a qur'ani ta fito to tu'awwalu ana fassara ta aw tutlaku ko kuma ana ɗaukanta inda shuyukhi shi'ati a wajen shehunan shi'a wato shirka ita ce alaman lam ya ataqid imamata amiril mu'minin shine duk musulmin da bai yi imani ya kudurce ce sayyidina ali ne shine farkon khalifan manzon Allah wannan shine shirka ka ɗauko sayyidina abubakar ka yi associating nashi ka ce sayidina abubakar ne farko sai umar sai wane ne sai usman a wannan khalifanci ka ce su khalifai ne suna tarayya da aliwai ali ne na hudu to nan ne kayi shirka kayi associating in sayedina ali da waɗansu khalifofi guda uku a cikin abin da ali ne kawai ya faɗaita da shi to su a wajensu shine shirka sayyidina ali ne wahadahu la sharika lahu shine kawai khalifa bayan mutuwan manzon Allah sai kuma menene sai ƴaƴan shi da suka gaje shi so idan ka ɗebo waɗansu ka cusa cikin waɗannan limamai goma sha biyu da su suka keɓe nan ka yi associating ɗin wani abin da yake ya keɓanta ga waɗannan sai ka shigo da waɗansu suka yi tarayya da su ko ba haka ba to nan ne ka yi shirka a wajensu so in ka yadda sayyidina abubakar radiyallahu anhu khalifa ne shine khalifa na farko ka yadda sayyidina umar shine khalifa na biyu ka yadda sayyidina usman shine na uku ka yadda da su bayan su kuma a jin shi'a sayyidina ali ne fes sai ƴaƴan shi kai kuma ka zo ka soka waɗancan kace su ne farko to ka haɗa sayyidina ali da ƴaƴansa da jikokinsa da waɗansu mutane cikin abun da su kaɗai ne suka keɓanta da shi kun gane shirka a wajensu yawwa mai tauhidi a wajensu shine wanda ya kore abubakar ya cire shi yace bai san da shi ba ya kore umar ya cire shi bai san da shi ba ya kore sayidina usman bai san da shi ba to wannan ya kadai ta sayidina ali yace shine khalifa kawai ba mutuwar manzo Allah to shi shikenan wannan shine muwahhidi mai kadaitawa shine mai tauhidi wannan ne, wal'a'imma shi ne alaman lamya a tattalin imamata shi ne mutumin da bai yadda da bai yi imani bai kudoci a zuciyarsa cewa ce dina ali shi ne amiri na farko sai wal'a'imma sai jagorori min waladihi daga 'ya'yansa, in baka yadda da wannan ba to kai ne mushiriki, kuma duk wata aya da take maganar mushirikai kai ne kai ne mushirki wa faddala alaihim ghairahum sannan ka zo ka fifita waɗansu a kansu kace wai sayidina abubakar da umar da usman ka fifita su akan sayidina ali da kuma waɗannan limaman to babu baƙin mushiriki irinka a wajen yan shi'a faftarau ala abi ja'far sai suka kirkiro wata ƙarya suka danganta ta da abu ja'far wai ya ce wa hashahu kuma aka taubai faɗa ba wai wai fi tafsiri kaulin lahi wai ga yadda abu ja'far ya fassara wannan aya wai la'in in mun san ayan a fassara na tafsirai na ƙwarai na alu suna da magabata annabi ne kansa Allah yake yi magargadi a nan ce la'in ashirarka ya Muhammad idan ka kuskura kai da kanka fa kai shirka da Allah ka haɗa Allah da wani to la yahbatan na amaluka kai ma duk ayyukanka da falalan annabci da muka baka da darajan annabci da manzanci ɗin nan gaba ɗaya sun rushe sun lalace haka tafsiri na ƙwarai yake sannan duk abin da aka faɗa wa annabi to ana rifarin in shiga al'ummarsa kai ma haka da yau za ka yi shirka ka san turan da ka balaga duk ayyukan alkhairi da kai da ibadin da kai da haji da umra da sadaka da ladan marayu da duk wani abin da ka sani ya rushe a wannan rana wannan shine tafsiri da muka sani duk tafsirai idan ka duba amma su kuma dama mun ce tafsirinsu yana da ma'anoni ko da sai suka ce la'in in ashrakta ya muhammad idan ka kuskura ka yi shirka bi walayati aliyin wajen shugabancin aliyu kai including waɗansu kai associating waɗansu kace wai umar mana ciki abubakar mana ciki sannan usman mana ciki to la yahbatanna amaluka dukkan ayyukanka sun ɓaci hakanan kai mai ji kai mai karatu kai musulmi ana ja maka kunne a duk lokacin da ka haɗa waɗansu a cikin shugabancin aliyu to kai ma ayyukanka sun ɓaci ayyukanka sun ɓaci kana shaykhuhum ka duba wannan maganar a cikin littafi mai suna tafsiru furat tafsiru furat shafi na ɗari uku da saba'in zuwa ɗari biyar akwai ne in ka shafi na ɗari biyar da biyu maza ka samu suratu zumar ka duba kuma biharul anwar littafi da ake kiran shi biharul anwar duk da shi albabu tasi wa salatun za ka samu wannan maganar daɗin mai littafin bai taɓa kawo hujja daga wani littafi na alusun daga littattafan su yake ɗebowa wa qala shaykhuhum abul hasan sharif akwai wani shehin su na shi'a wanda ake kiran shi abul hasan sharif yace innal akhbara lallai labaru mutabafiratun sun yawaita fi ta'awili shirki wajen fassara shirka billahi wajen fassara shirka da Allah wa shirku bi ibadati da yin shirka wajen bauta wa Allah a wajen su su malaman shi'a da shi'a labaru da na malaman su da yawa sun yawaita sun yawaita cewa shirka da Allah shine ashirku fil wilaya shirka wajen ibadatun ne shine shirku fil imamati yawa idan ka haɗa sayidina ali a wajen wilaya wajen sonsa ka haɗa shi da waɗansu to kayi shirka shine madadin ashirku billahi idan kuma limamansu goma sha biyu ɗin nan ka zo ka ce akwai wani shi ma da ya fi su to nan kuma shine ashirku fil imamati a madadin ashirku fil ibadati a can ina fata an gane ko ashirku billahi ne fassarar ashirku bi wilayati ali ashirku fi Ladi shi shine ashirku fil Imamat. limamanan goma sha biyu ka kuskura ka shigo da wani a cikin suka ka zama tun shiri. sannan ka yadda ta nuna so da jagoranci da nuna ce akwai wanda fi sayidina ali wai akwai waɗanda suka gabace shi to ka yi shirka duk ayyukanka sun ɓaci yaushe ne za ka tuba ayyukanka su karɓo idan ka zubar da sayidina abubakar wal iyazu billah ka kafir tashi ka zubar da sayidina umar ka kafir tashi wal iyazu ka ɗauko sayidina usman wal iyazu ka kafir tashi ka je sayidina ali ne kawai shine khalifa bayan manzo Allah kaɗai makadaici to nan ne fa ka zaman to menene mai tauhidi wa qala shaykhuhum al akwai babban su mai suna almamakani ga abin da ya ce shi kuma wa ghayatu ma yustafadu min al-akhbar kololuwan abin da za a amfana da shi daga irin labarun da suka tabbata allati zakaraha huwa wato wanda wancan shehin ya ambata abul hasan sharif kenan shine juryanu hukmil kafir ana gudanar da hukuncin kafirci ko kuma kafiri da mushiriki fil akhirati alaman lam yakun ithnai ashariyan wato Alahira, lahira ana wa mutum kafiri matsayin shi kafiri ne ko mushiriki da mutumin da ya mutu ya je wa Allah bai yi imani da limaman nan goma sha biyu ba. ina fata an gane ga wanda bai kasance da aqidan itnai ashariya wannan maganar ka duba tankihul maqal fi ilmin rijal wato hadisai sun yawaita irin na shi'a da suka ruwaito ce mutumin da ake ɗaukan shi kafiri ko mushiriki a gobe kiyama shine wanda ya mutu ya je wa Allah subhanahu wa ta'ala ba da aqidan isnai ashariya ba wa Hum sayyiduhum akwai shugabansu sayyidinsu mai suna almajlisi yace wa hafilul kalam ce ma'anan maganan gaba ɗaya a dunkule an anna ayati shirki duk waɗansu ayoyi da suka zo a cikin ƙur'ani na shirka da suke magana a kan shirka to zahiru ha, a ilimin zahiri a fassara na zahiri shine al su ne gumaka a ilmu cike kenan kun san dama kowace aya sun baka fassara biyu ko akwai ilmu zahir wanda na yaku bayi yaku bayi suka sani akwai ilmul batin wanda shehunansu ne kawai suke da wannan ilimi akwai ilmu batinul batin kuma akwai ilmu batinu batinu batin har saba'in ina fata an gane yace to takan kana karanta qur'ani kaga an ce shirka an ce mushirkai a zahiri zaka ga a qur'ani gumaka ake nufi da masu bauta gumaka amma wa baqinuha a baɗinin ayan a ilimin su shaihunai da su suka sani fi khulafa'il jauri duk waɗansu mushirkai ana nufin khalifofin nan azzalimai alladhina ushriku ma'a immatil haq wanda aka haɗa su da sayyidina ali wai suna wai sun fi sayyidina ali to duk inda aka ji an ce mushrikai to waɗannan ake nufi wal iyazu billah wa nusibu makanahum su aka dasa yanzu a madadin gumakan su ne suka yi replacing in gumaka na da da ake bauta ma to shi yasa in ka gani a haya waɗancan gumaka ne amma a baɗini fassara ta baɗi baɗini abubakar da umar da usman ake nufi khalifofin nan azzaliman nan wanda ake bin su ake riko da abin da aka mai da su su ne gumaka da ɗagotai yanzu su ake nufi faƙauluhu subhanahu wa ta'ala suka ce hujjan su ma bari ka je, ayan nan da Allah maɗaukacin sarki ke cewa afara aitumul lata shin ba kwa ganin lata ɗin nan gunkin nan na lata wal uzza da uzza da manata salisatan ukura da manata cikon na ukun nan to suka ce fassaran wannan ayan da fi ha, a fassaranta na baɗini ana nufin allata ɗin nan al'awwal wane ne na farko a cikin khalifofi to shine lata al'uzza uzza din nan gunkin nan na uzza ana nufin asali na biyunsu ne waye na biyu umar wa manata manatan nan shine asalisu na uku wane ne na uku haisu sammauhum sai suka kira waɗannan lata da uzza da manata din nan suka kira su bi amiril mu'minina khalifati رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله wa bis siddiq wal faru wa bin nurai su suke nufi ina fata an gane ko khalifofin manzon Allah nan suke nufi sayyidina abubakar wal iyaz billah wal iyaz billah shine allata sayyidina umar wal iyaz billah wa hashahu ya zamanto shine al eh, uzza sannan cikon na uku nasu shine zinnurai ne abokin hasken nan guda biyu wanda ya auri 'ya'yan manzon Allah um, ruqayya da kulsum ummu kulsum wa amsalu zalika da makamantansu to suka ce a fassara na baɗini na shehunan shi'a waɗannan ayan suke nufi mu kuma in mun zo a zahiri sai mu ga da gumakan nan da aka bauta wa da aka aba su ake nufi amma ba su haka bane asasau suka ce waɗannan khalifofi guda uku ne wannan maganar ka duba biharul anwar littafinsu mai suna biharul anwar kun san tafsiri ne dama shafi na arba'in da takwas zuwa casa'in da kuma casa'in da shida da kuma ɗari da shida babu mu'ujizatihi wastijabati da'awatihi wato babin mu'ujizozin sayidina ali da kuma yadda ake amsa addu'o'insa da makamantansu za ka samu wannan fassarar a haka a fassararsu kenan wakala aizan ya ƙara da cewa shi almajilisi kenan Ya ce wa mimma udda min daruriyati dinil imamiyya kai yana daga cikin abin da ake ɗauka ma yana daga cikin ginshiki na addinin imamiyya shi a isnai a shari'a nan yana daga cikin solid foundation insu na aƙidar imamiyya albara'atu min bakar. sai ka barranta gaba ɗaya ba kai ba sayidina abubakar wa umar sai ka barranta gaba ɗaya daga umar ba kai ba shi wa usman da sayidina usman radiyallahu anhu wa arbahum Allah yarda da su yana daga cikin aƙida da harsashe na addinin shi'a al'imamiya ka barranta daga waɗannan manya-manyan bayan Allah guda uku ina fata an gane ko? kamar yadda in kafir ya zo karɓan kalman shahada ce ya barranta daga cewa annabi isa ɗan Allah ne ko ya barranta daga dukkan wani abin bauta to haka nan ma ɗan shi'a sai ya zo ya bayyana ke ya barranta daga abubakar da umar da usman kafin a karɓe shi a masa wanka ta shiga shi'a ina fata an gane ko ka duba wannan maganar al'aqa'id littafin su mai suna al'aqa'id shafi na hamsin da takwas alfaslul awwal fi ma ya ta'allaku bi usulil aqa'id wato fasali na farko wanda wanda yake magana akan abin da ya shafi asalin aqidun shi'a wato idan ka ji an ci abu baruri wato abu ne na necessity aƙidansu in kana so aƙidansu to kaman necessity ne ya kama dole tilas kawai sai ka kafurce ma waɗannan wanda kuma mun kiru baruri wanda kuma ya ƙi yadda ya yi musun abin da ke tabbatacce ne inda shi shi'ati to shi kafirun ne kai kafiri ne kamata kaddama kaman yadda ya wuce a can baya suna da wata ka'ida da wani rule cewa munkiru baruri kafirun ko wanda yake musun abin da yake tabbatacce ba yadda za a yi ma sai da shi ma mutu ya yi musun shi yanzu kaman samuwar Allah amrun baruri dole sai da Allah ina fata an gane dole sai da Allah domin sammai da kasai ba za su matsaya ba sai da Allah to samuwan Allah kasancewa Allah yana nan kasance Allah yana nan amrun baruriyun ne kai musun al'amari wanda yake tabbatacce kafurci to haka nan ma kai musun cewa dan shi'a ba zai zama to dan shi'a ba sai ya kafurce sayyidina Umar da Usman da Ali da da da da, da Abubakar to wannan ma kafiri ne kawai saboda haka kai da kake imani da cewa Abubakar da Umar Abubakar ne fiyayye shine khalifa na farko sai Umar sai Usman sai Ali waɗancan ukun da ka yadda da su kai imani da su to a wajen yan shi'a kai bakin kafiri ne bayan can kai mushiriki ne nan kuma kai kafiri ne kamata kaddama kamar yadda ya gabata ka duba yunzar ka duba shafi na wannan littafin a can wa awwalu man azhara al-bara'ata min mushrikina ku duba wai farkon wanda ya bayyana ya yi declaring barrantan shi daga mushrikai su ai mushrikai anan abubakar umar da usman to wai farko wanda ya fito a duniya ya shelanta wa duniya ya barranta daga gare su shine wane ne fi eh, eh, ai as-sahabati eh, wato sahabai da su sayyidina Umar da sahabai gaba daya fi itiqadihim a aqidan shi'a shine Abdullahi bin Saba al-Yahudi ko kama ta kaddama kamar yadda ya gabata a can kun ai shi ne asalin menene asalin wanda ya kirkiro shi'a shi ne wanda ya kawo aƙidar ba hude ne ya shiga cikin musuluncin ya je ya ta zuga ƙauyawa domin ya so ya yada aƙidar a madina ta gagara saboda aƙida eh, eh, madina dama ita ke santa da manzo Allah ya tarbiyyantar da sahabai akwai manya-manyan daga sahabai sai ƴaƴan sahabai manya-manya ba yanda za a yi a kawo musu abin da ke saɓanin aƙida ya samu shiga to sai suka tafi irin su kufa su basra can ƙauyuka suka tattaro mutanen ƙauye su suna concentrating ne akan ƙauyawa jahilai wanda ba su san alifun ba'un ba ba su san abcdz ba to irin su ne suke zuwa in sun kama su sun kama su sun kama su sun dura musu wannan tunanin sai a haɗo kai sai a zo a yi gangami a cikin gari sai a tada hankali haka suka yi suka zo suka kashe na Usman kowa ya sani ba yan madinan bane gangami aka yi daga waje ina fata an gane ko ta Abdullahi bin Saba ba masoyi a wajen shi a irin su tunda shine ma founder shine wanda ya samar da wannan aqida kamar yadda Paul ko Bulus ya je ya ce shi aka yi ma wahayi da shi da annabi isa sun yi magana saboda haka duk ina jin injila daga wajen su suka yi ta karɓa ya ce kol ya ce kawai shi ko ya ce annabi isa ne ya faɗa masa to haka yadda suka yi christianity suka yi distortin nashi suka lalata shi to haka suka lalata injila suka canja shi to haka mai san yahudawan ne yanzu abdullahi bin saba shi ma har ya shigo musuluncin sai ya rika nuna cewa yara da good communication tsakanin su da sayidina ali gashi gashi gashi gashi ya shigo da waɗannan abubuwan to da yake musulunci yake qur'ani dai yake ya samu ya samu eh, su samu galaba a kan shi kamar yadda suka lalata a taura suka jirkita shi suka harrafa shi domin ƙur'ani Allah ne alƙawari zai kare kayansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce mu muka saukar da wannan alƙur'ani Allah ce kuma mu za mu ɗauki ɗawainiya da lamun cewan kare shi kare qur'ani ta hanya biyu Allah ya masa na farko ya kare shi a rubuce gashi nan yau ko ko kul a'udhu bi rabbin nas fa haddace ta kasanta a makanta allo da an kara digo ka ko ba haka ba da da an ce kul a'udhu aka a'udhu din nan zalun din aka cire digon nan sai kaga wani ya gudu ya sa digo to Allah ya kare shi a inda yake sannan kuma ya kawo bayinsa salihai suka haddace shi suka yaka suka menene Allah ya installing din shi cikin me kirajensu yau da za a kona qur'anin duniya gaba ɗayan su yau yau alarammomi za su yi producing wani za a haɗu kai a rubuta shi da manya-manyan alaran mu irin wanda suka yi karatuttuka irin su mai duguri su ina su kano su menene za ka samu da sai ka rubuta ƙur'ani da so nawa ka yi sauka nawa ka haddace shi ka rubuta shi an yi ado a biƙa malamai alaran ma ya duba wancan alaran ma ya duba sai a ce ya yi kawai sai a buga a ce wani ya rubuta ƙur'ani ƙur'anin hannu yana mada tsada ya fi irin waɗannan ma tsada a masa ado a masa abin nan irin rutuwar su ɗin nan to haka Allah maɗaukakin sarki ya so kare shi ina fata an gane ko kare shi daga dukkan waɗansu da za su lala su yi sun yi sun yi sun kullo da wani alfurkan turu furkan turu alfurkan menene abu ya ci ya cin ya Allah maɗaukacin sarki da ya challenging larabawan da da suka rayu da manzon Allah wanda su larabcin ma suka sani ballantana yanzu larabawan yanzu dan turanci turanci ya shige su ya mama kaifa haluki ka larabi balarabe zai gaida babu ya mama kai ka haliki ya mama aina zahabta wallahi zahabta ila sister li azuraha fil mustashfa ya ji gun sister duka za ka samu mu ma yanzu hausa haka za ka samu hausan yau wai mutum ana interview da shi a bbc wai wai kalma ta kakare masa da hausa wai sai da turanci ya fi iya ina fata a wato um, mm, eh, convocation wato wace an tuna masa taro a yi mutu a ƙauye a nan ya tashi a najeriya wai turancin ma ya fi ma rinjayen harkin shi wai kalmomin hausan ma sai an tuna masa wai ana interview da shi ka duba ana interview da mutane kamar ka jefi abin nan screen ɗin ka fasa shi wallahi Hmm? to wallahi to mu dai a mun yi growing ka gane a village namu a lokacin da forefathers namu suke nan da rai sai ka ga mutum wai ana interview da shi da hausa da hausa hmm? da makamata to wannan abinda dai muke kokari mu dasa ma youth mu a wannan kasan saboda muna cikin wani irin global challenges ne shi yasa muke kawo irin waɗannan program ɗin saboda su samu su taimaka musu for their future career wallahi tallahi sai a tashi wai ƙauya aka faɗa wai ana interview da shi kaza ka samu abin haushin bala'i shi ba ture ta yaya aka yi nashi turanci ya kakare masa sai da ya suna da hausa babu to haka haka muke wai in ba ɗan dan jefa kalmomin ta burge ba ne, wani kuma an saba da su din su fado a haka ɗin, to haka nan yawanci zaka ga in mutu ya fito ya karanta larabci ya fito idan idan ya da ya ce to jama'a salamu alaikum muna gabatar muku da wannan barnamiji din saboda wai barnamiji program fa yake so ya ce wai barnamiji shi ma ya dan yi tasiri da can haka za ka taba na fata an gane ko Allah ubangiya mana muwafaka Allah mana muwafaka to shi ne, saboda haka su a wajensu abdullahi bin saba shugaban munafikan na shugaban abin nan yahudawa wato nafikai din nan ah, ne farko wanda waya yayi bara'a ga mushrikai su da wal iyazu billah sahaban annabi da abubakar da umar da usman saboda haka kai ma idan ka barranta da su to kayi koyi da abdullahi bin saba kenan kamar yadda mu ake ce mana da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun to suma idan kai barranta da Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabai to babu shakka kai ma ka hau rel din koyi da Abdullahi bin Saba ba Yahudi fa hadhihi al-bara'atu min al-mushrikin wannan barrantar da shi'a suke ta cewa barranta daga mushirkai barranta daga mushirkai fi itiqadi shuyukh shi'a aqidan shaihunan shi'a wallati yunadi biha ayatuhum wanda wato ayatu ayatul khumaini can yake yake kira ada abra masiratihim ta hanyar irin fito na fitowansu al'ijiramiya na aikata laifufuka daban-daban fi mausimin hajji a lokacin hajji a aika aje a yi zanga-zanga a tada hankali a kashe alhazai a yi mutu wa fi afdali ayyamin am a cikin kwanaki mafi fitan kwanakin shekara ba irin kwanakin hajji. wa ashrafu makinin duniya ko a je a tada hankali a gurabe mafi daraja a duniya su ne irin makka da madina bal inna min aqaid shuyukh shi'a kai bari ma ka je. yana daga cikin aqidun shaihunan shi'a cewa anna ababakrin wai sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar radiyallahu anhuma wa arbahuma Allah yarda da su ya ƙara yarda da su wai a aqidan shi'a wai abubakar da umar suna bayyana fi mausimin hajji a kowace shekara idan aka je haji wai suna bayyana a inda ake jifan shaidan din so yayin da kake jifa suna bayyana a wajen saboda haka yayin da kake jifan shaidan kana hadawa har da su ne hatta yarmuna kuma wai har suna jefe su bil hijarati da duwatsu asna a ramil jimar lokacin da ake menene jefe wato shedan da tsakuwa amma wai manya-manyan limamansu ne suke ganin su sauran jama'a ba sa ganin su amma su an hore musu ganin a lokacin da suke zuwa din suna zaune suna kallo inda ake jifa suna ganin abubakar da umar karara suna a fiyari jifan nan da jama'a suke suna haɗawa da su amma jama'an su ba sa ganin su su ne suke ganin su innahu idza kana kullu mawsimin kuduba wai idan kowace shekara ta zagayo shekarar aikin haji ukhrija al alghasibaini wal iyazu billah wal billah ka duba inda suka kira Abubakar da Umar wai Allah yana bayyana waɗannan fasikan wal iyazu billah alghasibina wanda suka yi kwacin mulki wa sayyidina Ali shine alghasib shine wanda ya robin ɗin abu ya maka kwacin abu ƙarfi da yaji wai wanda suka zo suka nuna ƙarfi suka kwace wa sayidina ali position ɗin shi na zamantowa khalifan manzon Allah immediately bayan mutuwan shi suka zo suka mai kwacin wannan position ɗin abubakar aka haɗu su uku suka yi kwace sai abubakar ya rike sai sayidina bayan ya mutu sayidina umar ya rike bayan ya rasu sayidina usman ya rike daga nan sai suka sake wa ali to saboda haka yan kwace ne azzalimai ne kaza kaza duk wata kalma ta bakantawa wanda ba za ka ma iya faɗa wa kafirin zamaninka ba to su a wajen shi a waɗannan mutane sun fi haka fiyayyun al'umma fa summa wai idan suka zo ɗin wai suna bayyana ana fito da su Allah yana fito da su yayin da ake jifa kowace shekara su ɗanɗani sakamakon da sakamakon aikin da suka yi na kwace na shugabanci da suka yi sai ali a kawo su jamarat a yi ta jifansu sun mai ku bainahu huma hahuna wai sai a rarraba su a nan wannan a nan wannan a nan la yarahuma amma fa ba mai ganin su da ido illa imamu adlin sai dai limaman su nan masu daraja masu adalci su suke ganin su da ido eh? ku duba wai ɗaya daga cikin limaman yana cewa shi ya gansu ma a wajen jifan shiɗan din nan har yana ce faramaitul awwala isnataini wai shi Allah ba shi ikon jefa na farkon ma har sau biyu waye na farkon yawa yana cewa ya zo haji ya ya ya samu dace an fito da shi har ya jefe shi sannan ya sake ya sake zuwa wani hajin wata shekara ya sace fitowa ya yi dace har ya jefe shi ya ce shi har ya jefe na biyun ma sau biyu ai na farkon ma sau biyu wal akhar salasa na biyun kuma sau na ma ya jefe shi sau uku Allah ya bayyana masa har ya jefe shi sau uku kun san waye na biyun me yasa gaban su ya fi tsanani ga Umar shi ya karya exactly shi ya karya Persian empire to duk ba wanda suke gaba da shi irin sayidina abu a umar a gaban ma saboda shi sayidina abubakar ya shagaltu da internal conflict lokacin da aka yi ridda manzo Allah sallallahu da ya rasu an yi ridda wadanda suka hana zakka wadanda suka ce za su so sun yi rizumin shan wadanda wanda suka yi riddan kala kala ne amma na zakkan suka fi shahara to shi ya shagaltu ne da yaƙa waɗanda ahalun ridda shi kuma sayidina umar shi ne ya samu damar ya konkarin kasashen waje gaba ɗaya ya karya rome ya karya persian empire ya kakkarya su gaba ɗaya gama da su shi ma sayyidina usman ya bayan an kashe sayyidina umar ya sadanta da menene internal conflict ne domin an zo an zagaye shi aka yi surrounding nashi ma'anan aka kashe shi aka hana shi sallah aka datse masa ruwa da menene aka ki shigowa da shi sayyidina usman sahabai akwai zaratan sahabai da za su yake su sayyidina Usman ya hana ku ce kul bai so ya zama to shi ne farkon wanda aka zubar da jini a Madina a masallacin manzon Allah ta dalilin shi a bar su kawai to sahabai ma ai sakin nasu bai surprise bi ma'ana wato sahabai su ma abun ya zo musu ba zata domin ba su zata waɗannan za su yi wannan ta'asar ma ba har su kai ga kashe sayyidina Usman har suka hana shi fita zalla. sallah masallacin manzon Allah shi ma ya shagalta da irin waɗannan ka gani to sun fi kyaman umar shi ya sa suka naɗo wani wane ne a wannan wanda ya soke sayidina umar din nan abu lu'ulu asal majusi shi sa suka je suka yi baki suka kulla baki aka ce ya ce ya musulunta wani ne wanda yake eh, kafinta ne ya iya kafinta ya iya tsara abin nan wata baiwa ta saye shi wata musulma ta ce ta ba khalifa shi ya fito a bawanta ne yake ya ba shi ka riƙa wa khalifa ayyuka ya riƙa ma khalifa ayyukan da yake so decoration da su menene duka ya samu opportunity da ya zo ya cika masa wuta wuka a ciki ya kace to sai ta zaka ga suna gunkin sayyidina Umar to shi a suna gunkin sayyidina Umar Allahu akbar sai sai gunkin sayyidina Umar da menene da kaman nakiya haka da kaman wani cincin haka to can daidai cike yesu a zuba zuma a bashi sai wani ya zo ya barka da wuka haka ina fata an gane ko barka da wuka yana zuba ana lasa wai irin dai ana tunayin da aka ji masa inna to shine anan kaji wai ya jefi na farko shine sayyidina abubakar ya samu daman jifan sayyidina abubakar a Jamara to biyu wal iyazu billah wal akhar dayan kuma To duba wai daya kiran shi ma sunan ma an daraja shi dayan ma shi kuma sau uku domin me ya jefe eh, ɗayan eh, na biyun sau uku li annal akhara akhbasu min al-awwal daga khaba'isa wato domin na uku na biyun nan shine mafi muni sama da ɗayan shi yasa ya jefe shi sau uku shi wannan kuma ya jefe shi sau biyu wannan maganan da tatsuniyar dai za ka same ta a littafin su mai suna basairu darajat basairu A daraja volume na biyu littafi na biyu shafi na nawa na 48 babun fil a'immat 49 49 afwan ku rika gogulin za ku samu wannan abu waye ta ya gani rika gogulin za a samu ka duba babun fil a'immati alaihim salam annahum yu'raduna alaihim يعرضون عليهم آداؤهم وهم موتى ويرونهم ka duba ma babin wai ka je ka duba a wannan littafin basairu darajat ka duba babin da yake cha yake magana akan limaman shi a goma sha biyu din nan wai su bayan sun mutu ma Allah ta tutam yana bijiro makiyan su suna ganin su a je ba ga huta ba ai makin ka daina magani suna fata an gani wai wa hun mauta suna a macin ma amma ta tuta Allah yana bijiro musu da su suna ganin su a macin suna ganin ina fata an gane Allah rufa mana a tambaya ta hamsin da uku tana cewa hallil kawakibi shin taurari wan nujum da taurari dukkansu abu ɗaya ne najam da kawakibu duka sunan taurari ne shin taurari suna da tasiri suna da tasiri ga rayuwar mutum da nagartuwar mutum da jin daɗin mutum sannan ko suna da tasiri wajen wato eh, eh, eh, wahalan mutum da rashin jin daɗin mutum fi sa'adati wa shakawati ina fata kun gane ko shin taurari suna da tasiri wajen jin daɗin mutum da wahalan mutum wa fi dukhulil jannati wan nar taurari suna da tasiri wajen shigan mutum wuta da shigan shi aljanna amma fi itikadi shi shi'a a aƙidun shehunan shi'a mu musa aqidan ahlus sunnati wal jama'a kamar yadda muka karanta a alamus sunnati al manshurati li itiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansurati mun san taurari in ba ku manta ba an halicce su don abubuwa uku ne ko ba haka ba rujuman lishayatin an halicci taurari don a rika jefe menene shaitanu da su sannan na biyu huda al-ihtida'u biha domin a rika shirya da su musamman masu tafiya a cikin teku kamar yadda zo a cikin suratu al'am idan mutane suna tafiya a kan teku suna shiryuwa ta taurari suna gane wannan taurarin dama in ka gansu sun fito ta gabas ne waɗannan taurarin ta kaza ana kira abun bibliographiya ne da mun yi shi a dan haka larabci sama sama ilimin taurarin da suke gaidin din mutum in yana tafiya a da dare idan ka bata a inda musamman ma idan aka sauke sojoji da dare a daji irin saukar lema din nan ta inda za su yi su gane ina ne gabas ina ne direction kaza ana nuna musu taurari akwai taurarin da in ka gan kai ka san su da'iman ta gabas ne waɗannan da'iman ta kaza ne ina fata an gane ko ko kuma ka fare bishiya idan aka zuba ku a daji baka san ko ina ba da dare in safiya in kuna so ku gane gaba? idan kuka fare bishiya aka fare bishiya to za ka daɗi shi wannan ba wanda aka fare za ka duba ba wannan wanda yake kututture to akwai wani layi a bishiya haka za ka gansu wani layi layi round round round round round haka ko katako aka yanka za ka gani to a za ka ga akwai inda ya yi haka ya yi faɗi nan kuma yana matsayawa nan yana faɗi yana matsayawa yana to wannan inda ya matsayin akwai ni direction da yake dubawa shi ma ana gaya muku idan kuka fare kai za ku ga in kun ga inda ya matsayin direction din to za ka gane nan dama yana kallon go ka gane, da ka gano direction ɗaya dama ka gane sauran direction to su taurari mun san dama rujuman lishayatin don jefe shaidanu domin shiriyar mutane masu tafiya da dare eh, ko kuma masu tafiya a cikin jiragen ruwa a cikin teku da dare yadda za su gane ga inda suka dosa gabas ne ko yamma ne sai ɗaya kuma a eh, zinatan walakar zayyana sama a duniya bi masadiha ƙawata sama waje allaha rujuman lishayafin kaga aiki biyu ne ƙawata sama da jeta shekaru shi ne sa za ka ga wani sa'i wata wuta ta fito fu haka ta ce wani sarki ya mutu ko menene irin fassarar na ra'a eh, fassara da ka a ce wani sarki ne mutu ko wani zai mutu to wannan shekanu ne suke attempting za su hau sama su sato magana na mala'iku su kawo bokaye su kuma su samu na miya za Allah sassala idan shaidan ya kawo musu labari ɗaya sai su ƙara ɗari kawai su goya bayan wannan to ne ake wani bangare ne daga tauraro yake fitowa fuka heji ya kona su yanzu Allah sallallahu ce wani sa'in ya kona su kafin su je su samu leakage din wani sa'i kuma bayan sun samu leakage wannan na hawa wannan wannan na hawa wannan na sama in ya ji hiran sai ya sunku ya gama na kasa na kasa ba za ka ga ayi communicating sai a gudu a kai ma abin to wani sa'i yakan kona su kafin su ji maganan wani sa'i kuma yakan ƙona su bayan an yi ma na can ƙasa fasin har ya je gun boka ma wanda Allah ya so dai a samu nike ɗin ya je dai ya jarabi mutane boka ya ce maka shi kuma gobe kaza zai faru to sai ya goyo maka waɗansu ƙararrayi in ka ga ɗaya ya faru ɗin nan sai kai imani kawai sauran kuma sai ka ga kai ne kawai ba ka gane ba to haka za ka gane to mu musa a ahlus sunna aikin taurari kenan zinatan للسماء ورجوما للشياطين والاهتداء ليهتدي به الناس sai mutane su shirya yana na cikin suratul an'am na manta ayan ina fata an gane ko to su kuma menene taurari ka san muna da wani aƙida na canfi a ce yanzu idan muka ce wane duk irin rintsin wahalar samun aikin nan a take kawai shi yana ba da takardansu ya samu me kake ji a ce ai wani dama taurarin shi yana da kyau ko ba kwa ji muna faɗa wani ai yawa taurarin shi yana haskawa muna da irin wannan camfin da a aƙidan ai komai ka mutu ya samu na alheri kaga yayi rifarin ai dama kai wani ai bai da wani tauraro tauraron shi bai haske wato shi kullum in ya tashi neman abu bai bai samu feluwa kawai ake samu mai tashi da ya samu ta ai wani tauraron shi tana haskawa to kaga anan ai rifarin din wani abun alkhairi da ya same ka maimako a ce masha Allahu tabarakallah sai aka yi rifarin din shi zuwa ga me tauraro kaman tauraro ne yake da tasirin da ya baka wannan abun jin daɗin wancan kuma da ya samu feluwa ya samu bai bai bai samu bai a ce tauraron shi ne bai bai haskawa ko ya je dan taɗi haka hira aka dan dizgash shi in ya je neman aure bai ka Allah Allah bai ta tauraro ki bai bai haskawa da su ne da sun kulla ko bodi aka yi haka za ka ga an samu wai shi tauraro shi yana haska ta mu ba muna rifarin wani sharri ko wani abin da bai zo maka ka kai rifarin din shi da tauraro ko wani abun alheri to su ma a aqidan shi'a suna imani da cewa tauraro yana da tasiri wajen nagartuwanka da jin daɗinka da baka wani arziki da kuma shiganka wuta ko aljanna shine a aƙidan shi'a mu mun san irin wannan shirka ne ko yawa mu mun san irin wannan shirka ne a aqida ahlus sunnati wal jamaa duk abin da ya same ka kuma ya asaba min musibatin fil ardi wala fi illa bi iznillah mu aqidan mutum amma amma wajen shi'a jawab na'am eh suna imani da taurari suna imani da taurari قد كروا شيخ الشيعة الكليني أقول شيخ الشيعة دا يكرر da دا وتقريا دا وتحجة وي على أبي عبد الله جبابا عبد الله وي أبو عبد الله شين حسين قريا فسكي ومتانين نفا waɗannan mutane goma sha biyu na salihan bayi ne mutanen kirki su abinda ake dangantawa ga su ne kawai na ƙarrai sai ka ga su ɗin kaman kamar sai kana ganin kamar su ma ba su da kima suna da daraja ba su san abin da aka dangana a gare su ba kamar yadda annabi isa da ya rasu sai da ya koma ma Allah sai su kirista suka ce shi ne Allah shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi yasa za a zo filin kiyama ce ya isa ibn mar'a anta qulta lin nasi kai kace ma waɗannan su bulu su fita su marqus su sonde su ne kai kace musu ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah ce subhanaka ya Allah ni ban ma sani ba kuma definitely a kada kiristocin yanzu a kan annabi isa a filin kiyama ce ku zo ku nuna annabi isa a nan ba za su nuna shi ba shi kuma zai ce kun taba gani na a'a na taba zamani da ku a'a to ta yaya za a yi ku ce wai ni ne kada ku kuskura isa yin nama. ta haka yau kana ya Hussein ya Hussein kana eh, wani mutuwa a kan shi ya mahadi ya mahadi ran kiyama misali a ce zo ka nuna Hussein cikin jama'an nan ba za ka iya ba zai je ka taba gani na a ka san lokacin da na rayu a kai wace shekara aka haife ka 1980 a ina a Najeriya a Najeriya ina a gari kaza a layi kaza ni ka taba a'a ko taya za a yi kai ma ka san ka faɗi ka faɗi kawai to shine ina fata an gane ko suka danganta ƙarya a gare shi alhali kuma bai faɗa ba wai man safara wanda ya kuskura ya yi tafiya auta zawwaja, zawaja ko ya yi aure